A yanzu haka dai wata kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Niger na ci gaba da shari'ar zargin rashin takardun kammala karatu da ake yi wa ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar yankin Sula Jagorara, Honorable Abubakar Lado na jam'iyyar APC. Dama dai injiniya Ahmad Muktar na jam'iyyar PDP ne ya garzaya kotun domin ƙalubalantar Abubakar Ladon a kan takardunsa na shaidar kammala karatun firamare da na sakandare. Barista Bala Tanko mai gaskiya na ɗaya daga cikin lauyoyin injiniya Ahmad Muktar na jam'iyyar PDP ya ce suna da shaidun gabatarwa a kotun domin tabbatar da gaskiyarsu. Eh, mun fara gabatar da shaidu tun jiya kuma a yanzu nan mun gabatar da shaidu guda uku yanzu. A cikin shaidunmu da muka bayar mun kawo Um, malamai wanda suka koyar da shi a primary school da kuma ita headmistress na headmistress na shi a nan primary school kenan sannan mun kawo shi principal na makarantar da ya yi a gora shi ma mun gabatar da shi yau sannan mun kawo ita darakta na printing press wanda suka yi printing certificate da muke kalubalanta barista wani kwarin gwiwa kuke da shi na samun nasara ba ma shakka ko kuma ba ma ta ba akan matsayin wannan tribuna mun san tribuna ne wanda take da aminci wanda yadda abubuwa ke faruwa tana kwatanta gaskiya tsakanin wanda ya kawo wannan kara wanda ya kawo wannan korafi da kuma wanda aka kawo karansa to amma dan majalisar wakilan abubakar lado ya ci wannan yarfe ne kawai irin na siyasa abin da mace wannan kalubalanta ba sabon abu bane a cikin siyasa saboda haka nan wannan kalubalanta namu da aka yi za mu fuskanci ta kamar da muke yanzu a shari'a amma sun kira shaidu har da hedimastan ka ta zo ta ba da shaida a wurin ta ba da wadda shaida cewa ba ta sa hannu a takardar firamarin ka ba wannan magana ce ta faɗi idan ma ta sa hannu ba ta sa hannu ba ai za a gani a records amma bayanai sun nuna cewa an taba kama ka da irin wannan laifin a siyasar baya kuma yanzu disam iri ɗaya ne baka da wani shakku akan haka ba gaskiya babu wanda ya taɓa kama da wannan in kuma akwai wanda ke da shi to ka judgment din mu gani ga amma bitu da kulli ce kawai saboda mun kada su suna ganin ba za mu iya ba ba mu da komai ba mu da gwamnati ba mu da kuɗi yanzu baka da wani shakku akan wannan shakku akan me ga certificate dina nan ga komai na kwarai ne tabbas na kwarai ne to ai ma an baka sani ba bari in ga ma wani abu a shekara ta 2007 da aka aiwancin shari'a ai babu maganan primary certificate a ciki wani abu ne kawai na shari'a wanda ake cewa technicality wanda aka amfani da shi aka soke ni a kujera A yanzu dai alkalin kotun mai shari'a Olatunde Oshodi ya saka ranar 27 ga wannan wata domin shi Abubakar Lado ya gabatar da shaidunsa a gaban kotun. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.